yahaya shan kuma bai haiwa na zazzaki ba su zauna kai ba na kira allah mahalicci na rahimi mai amsa bukatuna rabana wai juya dare rana salati banda a ma'aikina da ali shurafa ujinin nana kamar su zara da hassan da husaina musamman mau al-maulana sarkin wanda zan wa kalamaina ya Allah ka haskaka na, dan darajar zara inuwar kowa dan yaya ayyasa na zazzaki a yau zan wa kalamaina dan yaya shan yakubu kamani gangaren mebin alkur'ani arziki ka haɓaka mai rauni gaskiya mai kau da bagaulani damuna mai kau da dukan rani suna ƙasa muna yana tsauni zuwa gurin shi sai an tsatsani ban sayi da shi zai magazani zuwa gurin shari'a ko dan baiwa dan yaya dan baiwa zuciya ko dan baiwa ku zo mu je ku raka ni masoyana mu gaida sai ni zanzaki maulana ku daddadi mai jaddada addini ruwan dare kuma dashin kurdini maganin zalincin wannan karni garkuwar manzo dan asalai ne masanin du sirrin alkur'ani sarkin yakin mabi mai zamani rabbana ka kashe mu kabar malam kan shi yau sai dai mu zamo gawa dan yaya mu zamo gawa kan shi yau sai dai mu zamo gawa kalubale na kewa insi da jinni wane kaka ruhi gama aikina mai hasken ga ya zarce wata rana mai yaya shabbabu na aljanna wadda sarkar ta tai ceto na? hasken rugi mai farar rauna mai riga tare daga aljanna اللهم صل

bukata ta biya an gaji bayan Allah an yi addu'o'i kuma an yi ziyarci likitoci sun ba da shawarwari da magunguna eh, kuma alhamdulillah akwai samun sauki musamman eh, shi dan uwa malam Adam Ahmad tsoho wanda shi ya fi ne wahala saboda shi matsalar zuciya ce kuma sai da ake masa tiyata a zuciya din amma ta kwamfuta ta kwarewa kare lafiya muka dawo da shi da duk isa ta'ala kuma daidai ka kake kumburawa dama insha Allah ta'ala akwai alamun sauki din dai kamar yadda aka fara illa dai akwai bidiya mai tsanani kuma muna fata insha lafiyar. ta ji lafiya zai sa ta mizani suna guda biyu suna ta farko samun fasfot na malam kuma kasantuwansa ya samu damar tafiya domin samun magani da ziyarce-ziyarce wannan babban abubuwan da ke da kamata mace yi juna murna gode ma Allah mafikin sarki za ka ta biya dama haka muke so kuma shi muke ta ma ana fafuta da cewa kuma da neman lafiyar muna fata Allah ya sa su malam su dawo mana da cikin lafiya da iyalansu Allah ya tsare da su tsawonta rayuwarsu ya dawo mana da su mu ci gaba da amfana murna ta biyu muna taya mu murna dukkan al'ummar musulmi bisa abin da yake faruwa yanzu a gabas tsakiya ko ce a kasar kasashen musulmi ko kusan falastini na inda ita kungiyar kogon mayaka hamas kan islami da sauran kungiyoyin kishin addini da musulunci suke ɗanɗana ma isra'ila aya da hannu suke gasa mata aya da hannu isra'ila ta riga ta ta riga ta gama faruwa a cikin da ta tana da su yanzu sun kibe ba za su ba har abada janarori manya-manyan janarori an kama suna hannu wajen guda goma sha banda ƙananan irin su kaftin lautunan talar da sauransu da sauransu banda fararen guda da manya-manyan mutanen su wannan ba karamin abun farin ciki ba ne kuma dama muna zaton wani abu mai kama da yawa kuma alƙawarin Allah gaskiya ne ba domin alkawarin Allah gaskiya ne sai dai a da na suka gabata suka yi suka dasa wa'inda suka dasa sun yi nasu ya zo irin suke nasu muna tare da su gari da muna goya musu baya muna masu addu'a Allah ya taimake su Allah ta'ala ya taimake musulunci da musulmi ya taimake da kafirai kabirin ko tungwila Allah kawo karshen ta ita da masu dafa mata da duniya tana fuskantar wani abu mai kama da darewa tsakanin musulunci da kafirci wannan rana ake jira da lokaci za a dare tsakanin musulunci da kafirci wannan ba makawa rana za ta ko kusa ko nesa amma dai alamu na nuna haka domin yanzu wanda duk ya zama yana goyon bayan ko kuma yana sokar abin da kungiyoyin musulunci na falastini yan gwagwarmaya suke yi to kan uwan isra'ila ya zai isra'ila Wani gobe ke goyon bayan abin da yan hamas suke ko ba tare da isra'ila saboda haka muna tare da yan gwagwarmaya na hamas muna goyon musu baya muna musu roƙon allah ya karɓi shahidansu da warka da marasa lafiya ah, yan gwagwarmayan su Allah ya ƙara musu kaimi saddadar da ramyar sannan kuma wanda suka tarwatsi suka rasa gidajen su Allah mai da masa abin da ya fi wannan ya dawo da su gidajen su cikin karama ranar kuma Allah turmul ƙara turmula hancin ta da ya ji labari baƙaƙe da farare na kusa da na nesa da muka sani da wanda muka sani assalamu lafiya alhamdulillah